الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani fillah assalamu alaikum ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara shida. lissafin nasara ya yi daidai da uku ga watan bakwai shekara ta biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida kamin nan akwai uwa da ya rubuto tambaya cewa mutum ne ya zo zai yi sallata azahar ko sallah ta la'asar ko sallah ta isha sallah mai raka a hudu da liman sai ya samu raka a biyu to ya zai yi idan zai rama sauran raka'o'in guda biyu to a nan gudun malamai sun yi bayani yana da hanya guda biyu hanya ta farko shine ya rama hanya ta biyu shine ya cika ina fata an gane wannan idan ramawa zai yi madauka sallar isha ce ya zo ya samu liman raka'o'i biyu na ƙarshe kun ga fatiha ba sura kuma a goye to idan liman ya yi sallama wasu raka'o'i ne ya rasa ya rasa kawai biyu na farko masu fatiha da sura a bayyane to in ya tashi sai ya rama su ya kawo fatiha da sura a bayyane raka biyu kunga ya rama kenan wannan ita ce hanya ta farko hanya ta biyu shine ya cika ya zai cika yanzu ya zo da liman ya samu raka'a biyu na ƙarshe tare da liman muka ce rakawoyin su ne fatiha ba sura a ko to da ya liman ya yi sallama an yi miƙe sai ce to wayan na rakawo biyu da na samu a liman ne a na su ne rakawoyi guda biyu na farkon sallata mai sallar isha in ya gama rakawoyi guda biyu na farko mai zai saura raka biyu na ƙarshe masu fatiha ba mai fatiha ba sura a ɓoye to in ya tashi sai kawo raka a biyu masu fatiha ba sura a boye ya zama cikata waye ba rama waye ba an gane bambanci tsakanin hanyoyin guda biyu na'am an ce ko a cikin daki akwai gabar ko a cikin masallaci cikin wayannan kaululuka guda biyu to wanne ne fi karfi wanda ya fi karfi shine wanda muke gani kaman bako bako na biyun na biyun shine wanda ya fi me ya fi ƙarfi saboda ƙarfin ruwaya da ta zo da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce in kuka tashi zuwa ga sallah kada ku tafi da gaggawa ku tafi cikin natsuwa ku tafi cikin natsuwa sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fama a daraktun abinda kuka riska tare da liman fasallu to sai ku sallace shi wa ma fatakum abin da ya kubuce muku ba ku samu ba tare da liman to ba ramo shi za ku yi ba ko in kuka tashi fa'atimmu ku cika ta sallar ku kenan idan cikatawa za ka yi za ka ɗauka abin ka samu shine farko yanzu cikawa za ka yi abinda a ƙa'ida ya kamata ka cikato shine za ka cikato shine raka'a biyu da fatiha kawai ba sura kuma a me kuma a ɓoye wancan ɗin ma wa ma fata kun zo idan ka yi sallar ta yi amma sai dai zace wanne ne ya fi ƙarfi. wannan na biyu shine wanda ya fi ƙarfi. Allah ta'ala ya samu dace ana rama ko zaka tuna mana inda muka kwana يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير a lokacin da yahudawa suka karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ba su yadda annabin allah ba ne ba su yadda akwai shi a cikin attaura ba ba su yadda annabi musa ya ba da labarin shi ba a wannan lokaci wasu daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam irin su ma'azu dan jabal da sa'adu ibn ubada sayyidul ansar a madina akwai sa'adu guda biyu akwai sa'adu ibn ubada akwai sa'adu ibn mu'az ah, ɗaya shugaban kabilar aus ɗaya shugaban ƙabilar kazaraj dukansu sa'ad sa'ad ne shugabannin waɗannan manyan kabilu guda biyu to sa'ad ibn ubada da wasu daga cikin sahabbai sai suka miƙe suna faɗa yahudawa ku ji tsoron allah kamin annabin nan ya zo kun daɗe kuna ba mu labari kuna karantawa a cikin attaura cewa annabi musa ya ba da labari akwai wani akwai wani annabi zai zo nan gaba to ya yanzu gashi annabin ya zo kuma za ku karyata ku yi amai ku lashe sai yahuda suka ce a mu ba ku taba jin wannan magana a wajen mu ba bayan wucewar annabi musa ba wani littafi da aka saukar annabi isa ma da ya zo ya ce an sauka masa littafi duk dai kare banza ce da ofi babu tabbas a kai ba wani mai albishir ko mai gargaɗe da muka gani a cikin littafin mu zai zo nan gaba to sai allah maɗaukin sarki yake magana da ahal kitab gaba ɗaya a nan gurin yahudawa haddawa hamma da nasara duka sun shigo ciki sai Allah maɗaukin sarki ce ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna haƙiƙa manzonmu ya zo muku gashi nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan manzo da ya zo ya zo shi ala fatratin minar rusul ala yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul wannan manzo ya zo yana muku bayani menene halal menene haram mai littafin ku ya kunsa mai kuka boye kuma ya zo ne ala fatratin minar rusul ai ala in minar rusul a daidai lokacin da aka samu tazara annabtaka ta yanke manzanci ya yanke an samu gab da Allah bai turo mai ba da Allah bai turo wani annabi ba an gane ala fatarati min ar-rusul na'am babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ala fatarati min ar-rusul yadda za ka gane wannan bayan Allah ya aiko annabi Musa sannan daga baya aka aiko wa annabi Isa alaihi salam ko to tsakanin aiko annabi Musa da aiko annabi isa malamai suka ce akwai shekara 1700 tsakanin zuwan annabi musa da zuwan wa da zuwan annabi isa alaihi salam to amma tsakanin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da zuwan annabi isa alaihi salam duka idan ka hada shekara 569 shekara 569 kenan da tsakanin zuwan annabi musa da annabi isa da tsakanin zuwan annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanne ya fi yawa tsakanin annabi isa da annabi musa gab din ya fi yawa nisan shekarun ya fi yawa can shekara dubu da ɗari bakwai nan bai ma kai shekara ɗari bakwai ba duka shekara 569 to amma sai ƙur'ani bai kira tsakanin zuwan annabi musa da annabi isa ba a kira shi ala fataratin min rusul ba sai aka ambaci tsakanin zuwan annabi isa da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce shi ala fataratin min rusul me yasa saboda tsakanin zuwan annabi musa da annabi isa allah ya ta turo annabawa da allah kaɗai ya san iyakarsu a wannan shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai Allah kaɗai ya san yawan annabawan da ya turo Abdullahi da Abbas yana cewa cikin bani Isra'ila kawai a wannan shekaru an turo annabi da ya kai annabi dubu a wannan tsakani banda sauran jama'a da ba bani Isra'ila ba to kenan wannan ya nuna tsakanin wannan annabi tsakanin annabi Musa da annabi Isa manzanci bai yanke ba bai me ba bai yanke ba an yi ta turo annabawa to amma a zamanin tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah bai turo manzanni ba malamai sun ce manzanni guda uku ne kadai aka turo su ma dab da ɗauki annabi isa ba a daɗe da ɗauki annabi isa ba aka turo wa'annan manzanni guda nawa guda uku wa'anda allah ya ba mu labarin su a cikin suratu yasin ya ce wa durbulahum masarar مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Allah madaukakin sarki ya wa durib lahum masalan ashabal qarya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka buga musu misalin mutanen wata alqarya izja ahal mursalun yayin da manzanni suka zo wannan alqarya duka malamai in ka karanta wannan hadisa ta faru ne wato dabda ɗauke annabi Isa alaihi salam a lokacin ne wannan hadisa ta faru shi yasa in kana karanta wasu littafai ma za ka ga an ce wa'annan manzanni suna cikin almajiran wa suna cikin almajiran annabi isa alaihi salam ina fata an gane wannan wasu littafin tafsiri in kana karantawa ma za ka ga annabi isa ne ya tura su zuwa wannan gari na antakiya domin su je su yi me domin su je su yi wa'azi Allah ya ce iz arsalna ilaihim musnaini yayin da muka tura musu manzanni guda biyu fakazzabuhuma sai suka kare ta nan manzanni guda biyu Allah ya ce fa'azzazna bi salisin sai muka yi reinforcing din wayannan manzanni guda biyu da annabi na uku muka ƙara ƙarfafa su da wani manzo na uku yanzu sun zama su da biyu ga ɗaya sun zama su uku ko to su duka ukun faqalu sai suka ce wa mutanen garin inna ilaikum Mursalu'. lalle mu manzanni ne yan aika ne na ubangiji zuwa gare ku to wayannan manzanni guda uku idan ka bi tarihi su ne manzannin da aka samu tsakanin annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma wayannan manzannin bayan wasu malaman tarihi sun ce tsakanin gab din da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara 434 tsawon wannan shekara 434 babu wani wahayi daga sama zuwa ƙasa babu wani annabi da Allah ya turo ba wani manzo da Allah ya turo to kaga tsawon wayannan shekarun ai yawan ya kai a samu gargajiya ta shigo abubuwan da ba addini ba su yi mai su shigo surkulle da sauran abubuwa su shigo ya zama na addinin gaskiya ya yi sanyi ya zama mutane sun tashi daga kan turba mai kyau sun koma tsafe-tsafe camfe-camfe gargajiya maguzanci da sauran abubuwa masu kama da wannan yanzu ku kalli wucewa shehu dan hodiyo duka shekara wa. shekara 200 da wani abu ko ba haka ba amma bayan shehu ɗan hodiyo ya zo ya yi jihadi ya tabbatar da tauhidi ya karantar da sunna daga wannan shekara 200 da wani abu an sake komawa ma maguzanci ko ba koma ba in kana karanta littafan shehu abubuwan da ya ta magana a kansu an koma an sake nutsewa cikin waɗanda ba su kafi su hatsari duka a shekara 200 da wani abu balle shekara da ta kai 400 da wajen talatin 34 to shi yasa Allah madaukin sarki ce wannan manzo ya zo yana muku bayani ala fatratin minar rusul a daidai lokacin da wato manzanci ya yanke wasu malamai suka ce ala fatratin ai ala sukunin minar rusul wato manzanci ya yi sanyi abinda annabawa suka zo da shi abin ya yi ya yi sanyi ya lafa har ya zama na an shiga shirme an shiga ruru gaba daya Allah ce dalilin da ya sa muka yi wannan shine an taƙolo ma ja'ana min bashirin wala nadir. saboda kar kiyama ta tsaya Allah ya tashi kama ku ku faɗi irin wannan magana da kuke faɗa a duniya ku ce mu wani mai gargaɗi bai zo mana ba wani mai bishara bai zo mana ba Allah ya ce a ja'akum bashirun wa nazir haƙiƙa mai gargaɗi ya zo muku sannan mai bishara ya zo muku shine wa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين idan ba mu manta ba Allah ya ba bani Isra'ila umurni akan su tafi ardul muqaddasa su tafi ardul muqaddasa su je su yaki mutanen garin ko su fidda su daga cikin garin su kuma su zauna ina su zauna a garin su mai da wurin ya koma darul hijira ina ne ardul muqaddasa na'am malamai suka ce a yanzu wurin ya kunshi kasar Falasɗin da wani bangare wato na kasar suriya ina fata fahimci wannan kasar da wani bangare na ƙasar suriya shine inda ya haɗa yanzu wanda wurin a lokacin ake kira shida, da ardul muqaddasa to annabi musa gashi ya tattara su har ya sa an zaɓi nuƙaba guda nawa guda goma sha biyu yanzu za a kama hanya a tafi to kamin su tafi akwai bukatar ya musu jawabi wanda zai karfafa musu gwiwa saboda abinda za su tinkara za su tinkari jihadi ne da kuma wasu mutane karfafa waɗanda auka musu sai an shirya sai an nemi taimakon Allah shi ne Allah ya ce wa iz Musa liqaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa ya faɗa wa mutanensa me ya faɗa musu ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ne imatallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah maɗaukin sarki a kanku. ku tuna ni'imar da Allah maɗaukin sarki wato ya muku wace nima ce Allah maɗaukin sarki ya muku ce na farko dai alafi kuma an biya. yayin da Allah maɗaukin sarki ya sa annabawa a cikinku. mafi yawan annabawa da Allah maɗaukin sarki ya turo a wannan lokaci dukansu a cikin bani Isra'il ne mafi yawansu a cikin bani isra'il ne babu wata kabila da Allah ya turo annabawa masu yawan gaske a cikinsu kamar kabilar yahudawa yahudawa Allah ya turo annabawa masu yawa cikinsu amma kuma suka zama sun fi kowa kan garewa ina fata an fahimci wannan da wasu malamai suna cewa hatta mutane saba'in da annabi musa ya zaɓa daga baya wa'anda mutane saba'in duka Allah ya mai da su annabawa kaga annabawan da ke cikin bani isra'ila banda Allah babu wanda ya san iyakarsu shi yasa yake faɗakar da su yake cewa iz ja'ala fikum anbiya ku tuna ni'imar da Allah madaukin sarki ya muku yadda ya sa annabawa da yawa a cikin ku yo ba ma annabawa ba yanzu ba sakkwace duk inda ya je Najeriya aka ce daga ina kake ce daga sakwato ana ganin mutuncin sa da kima sa ko a gani ana ganin shi da kima ana ganin shi da daraja fiye da ya faɗi koda daga wace jiha ya me yasa yake da wannan darajar da kima albarkacin kakanninsa su shehu albarkacin su shehu dan hodiyo da su shehu muhammad bello da su shehu abdullahi albarkacinsu ya sa duk inda ba sakwace ya je a najeriya kai kana ma iya cewa afirka kana ma iya cewa a duniya da an ce daga ina kake daga sakkwato to kallon da ake maka na farko lalle kai mutumin kirki ne kai musulmi ne mai mutunci kammalalle wanda ya damu da addini saboda albarkar kakanninka sai dai daga bayan an gane kai dan kwaya ne ka samu matsala amma kuma yanzu kai ka tona wa kanka asiri kai kai me kai ka tona wa kanka asiri to me kake tsammani da waɗanda Allah ya sa annabawa kakannin su wannan abun ai alfahari da shi ne ko ba abun alfahari da shi bane shi yasa ya kirga shi a matsayin ni'ima gare su yace izkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya bayan wannan waja'alakum muluka sannan ya sanya kuka zama masu mulki me ake nufi da kuka zama masu mulki ba kuka zama sarakuna ba a kuka mallaki yancinku da sanda kuke masar ƙarƙashin fir'auna ya rike ku ne a matsayin bayi yana gallaza muku yana azabtar da ku ko ba abin da rinka faruwa ba kenan yanzu duk wayannan dogayen gine-gine da turawa da jama'a ke tasowa daga duniya a zuwa ya kallon su a masar suwa aka sa suka gina su bani isra'ila haka aka yi azabtar da su aka mai da su bayi aka rinka yinka 'ya'yansu ka haifi ɗa sarki ya turo a ɗauki ɗan a yanka ba kai saka yi magana ba mace in ta kai budurwa a ɗauke ta a kai ta fada ta zama cikin karuwan fir'auna ba kai saka hana ba da safe in ka tashi za a tura ka wajen wani bakirɗe ne ka rinka masa hidima har zuwa dare sai an sallamo ka ne sannan ka dawo ka yi hidimar gidanka ko kamar hidima zuwa karfe sha biyu na rana ko zuwa karfe ɗaya daga karfe ɗaya zuwa yamma sannan ka tafi ka nemo abincin da zaka ci haka aka mai da su bayi zuwan annabi musa aka tsallakar da su aka halakar da fir'auna yanzu sun zama 'ya'ya sun samu 'yanci ko to wannan shine mulkin da suka samu sun samu mallaka kansu a wannan lokaci shi yasa a bani isra'ila idan ka mallaki bara mai maka hidima sannan kana da mata sannan kana da gida da kake zaune to ana ma kallon kamar sarki mai sarauta ne kai saboda da sun saba rayuwa ce irin ta bayi yanzu sun dawo sun samu yanci shine wa ja'alakum muluka sai ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin sannan Allah ya baku abin da bai ba wani a cikin mutanen duniya ba a cikin talikai Allah ya baku abin da bai ba kowa ba duk wanda kuka rayu da su a duniya a zamanin ku babu wanda Allah ya ba abin da ya baku wannan gaskiya ne bani Isra'ila su ne Allah ya sa idan suna tafiya idan ana rana idan suka yi complain sai Allah ya turo ga jumare sai musu inuwa gaba daya yadda rana ba za ta daki kansu ba yanzu idan rana na kwala kanka a sakwato sai daga shiga daki ko ka nemi lema ko su ga jumare ke musu inuwa bani isra'ila su ne waɗanda idan suka ji yunwa sai Allah ya ce a sauko musu da abinci daga sama abinci daga sama abincin ba mai tsada zuma da yan shila ka zan ku yan shila yanzu kowa ne ke cin yan shila ba sai mai hali abinci ne na kasaita kawai za a shirya musu danin tebul ne a shirya abinci soyayyun yan shila da zuma a shirya a danin tebul a sauko musu da shi daga sama iya abin da za su yi kawai su zauna su ci ƙa'ida kawai ɗaya Allah ya ɗora musu idan kun ji kun koshi abin da ya saura ku yi sadaka da shekar ku aje sai gobe wannan ka'ida mai sauri ku darajar ku a wajen Allah kun fi karfin cin dumame idan kun ci kun koshi sauran sai dai ku yi sadaka amma ba za ku aje sai gobe ba suka ce kai yaushe mutum zai tsaya ya sakaci ka je ka kyautar ya zo gobe ba a saukar ba shiga halin kakane ka yi sai suka rinka ajewa saboda wannan ajewar suka yi fada da Allah an musu gatan da ba a yi wata al'umma ba ko ba a musu ba su ne ana tafiya a daji suka ce suna jin kishin ruwa aka ce wa annabi musa ya daki dutse da sanda yana dukan dutsen da sanda dutse ya kece da marmarin ruwa goma sha biyu su sha ruwa saboda ni'ima da allah maɗaukin sarki ya musu su ne waɗanda suka zo za su haye kogi allah ya ce a daki kogin da sanda titina su tsage a cikin kogin aka daka tituna suka tsage suka kama hanya daram-daram suka ratsa teku suka haura babu wanda ko takalmi shi ya jike fir'auna ya zo da jama'a su aka dulme da su kenan a nan gurin Allah ya ba bani Isra'ila abinda bai ba mutane ba wannan ne dalilin da yasa Annabi Musa yake tunatar da su ni'imar da Allah ya musu domin su gane wanda ya musu ni'imar nan ya kamata su ya zuwa ga umarninsa to amma an samu matsala yahudu ba babu me Allah ya ce a gaba alaramma يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين النبي موسى يا قوم يا قوم تانينا ادخلوا أرض المقدسة التي كتب الله لكم ku shiga ƙasa mai tsarki tsarkakakkiya wacce Allah maɗaukin sarki ya rubuta muku shigarta me ake nufi da Allah ya rubuta musu saboda Allah ya taɓa yi wa annabi Ibrahim alkawari cewa wannan ƙasa ta Falasɗin wannan ƙasa muƙaddasa ya ce jikokinka na tanadawa su zauna a ciki su kuma suna cikin jikokin wa jikokin annabi Ibrahim wannan alkawari da Allah maɗaukin sarki wa annabi Ibrahim shine da annabi Musa yake tuna musu yace ya qaumi ya ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum ƙasa ce mai daɗi ƙasa ce mai bishiyoyi ga ruwan sama ga kwaruruwa ga 'ya'yan itatuwa su kawai babu irin su a duniya in an tsinko shi abin kallo ne ga dabbobi dabbobin suna samun ciyawa suna ci suna ƙoshi suna ba da madara ga zuma malaman tarihi na siffanta wannan ƙasar da cewa kasa ce da take bubbugar da nono take bubbugar da zuma yadda ake kamanta take ƙasa ce mai daɗi amma ga wasu kangararru a zaune a ciki allah ya ce ba don sunai ba ku je ku kore su ku ku zauna a cikin garin shi ne annabi musa ya ce ya ƙwami da kulul arzal muƙaddasa tallati ka taɓa lahu lakum wala tartaddu ala adbarikum kar ku yadda ku juya akan bayan ku ku gagara ya kasu ku ce angulu za ta koma gidanta na tsamiya fatan kalibu Kasirin, za ku juya kuna tababbu masu asara inji annabi Musa yana gaya musu ce to abin da ya kamata a fara tura yan leƙen asiri aka zaɓi doka ba guda goma sha biyu aka ce to ku je ku leƙo asirin ƙasar suka kama hanya a sace suka je suka shiga ƙasar suka zagaya ba su taɓa ganin ƙasa mai ni'ima kamanta ba ba su taɓa ganin ƙasa mai ni'ima da arziki kamanta ba komai na jin daɗi Allah ya tara da a ƙasa